أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم ۖ فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق shin waɗannan mashirkai ba su yi tafiya ba ne a bayan ƙasa su lura yaya ƙarshen al'ummomin da suka ƙaryata gabaninsu ya kasance hakika ya kasance mummunan ƙarshe kuma waɗannan al'ummomin sun kasance masu tsananin ƙarfi fiye da waɗannan kuma sun yi tasiri a bayan ƙasa ta hanyar gine-gine irin tasirin da waɗannan ba su yi ba amma tare da haka Allah ya halakar da su saboda zunubansu kuma ba su kasance suna da wani abu da zai kare su daga ukubar Allah ba.